ta zai yi baya duba na Allah. Ni ba wasa ne isa sai da ke. Alhaji ba ka wasa. Madalla. Ba a wasa. Madalla. Madalla. Auren nake so. In har kin yadda za ki aure ni to duk bukatan ki na duniya zan yi zan yi bazan ko menene ne. Eh! Duk abin da kike so kake nauyin baki. Madalla. Ki same shi ko ki same ni ni kuma zan isar masa da ka. Madalla. mutumin da maraba kafa da kyauta alhaji bacci ah, ah, shi ya yanzu abin da nake so dake na san ku ta da san yan wasan kwaikwayo mm. na san dai duk abin da yana ke da kallon wasan kwaikwayo ne abin na ke dai ko oh, to in kika yi da kika aure ni kin ga alalihu mm. adam iya zango mm. jamila na gudu gabon hadiza gabon duk ba kina kallon sa a talabijin ba to har ɗakin ki zan dinga kawo miki su sai ne miki rawa daga cikin ake sake na wayo adda ba wa tab amma ba amma ba irin nan nan kike kallo ba ba ka dauko masa na America ga su sharu kan a India <laughs> kaɗan daga cikin aikin zane lokacin da ka kai Malam Ali Alinuhu ah. India akai da ya zai fashe ba da fashe wato yake in inda nace ya hakuri eh. zaka ka inda a ba da ka aka wannan magana shi ku adam ya zango kun baka manta ba ba zuwa yi falu na ba ya dingirawa idan ka dingirawa Allah ya tabbatar mu da alkhairi na ji dadi amma tsohon kwano yake lamarin sa ko ba a adalci in ya hango mace sai ka ga har wani dan sama yake wannan hali ne shi kadai ne ya mai halin nan malado a malam gambo ina jinka kaga bai dace ba a ce ni in ga abu zai faru a cikin gidan nan naka kuma abin nan da zai faru zai zama cutuwa a gare ka kuma zo na gaya maka gaskiya ne malado Malam gambo wannan mutumin da kake so ka bawa ya kai aura na malle eh. wallahi wallahi na jama kunne kar ka bashi wallahi kar ka shi. ba wani abu bai dalili kuma mutumin nan a wursa ne da shi a wursa ne da shi sai ka je ka hada shi da yan nan ije ya aure ta kuma zuwa samu matsala to kaji abin sa kenan nake ganin kai ni ni ya same ni to kai kuma bai kamata ni kuma tana son ya same ni in bari kai ma ya same ka ba gaskiya ne yawa malam gambo na'am Allah saka da kai na ji wannan shawara da ka bayar yawa sai dai wani hanzari ba gudu ba to baka tunanin wannan abu suke da yake kai da ya faru a kanka kuruciya ne sharin shaidan ne nan kuma maganar aure yake ƙoƙarin za a haɗa? ya zama ya zama silar ƙarshen aure sa ya zo kuma ai ta bashi yayi ta bashi yana saki mala ado a ah, to saki ya yake nan ba a so da yake sakin nan ba ba fa na ki bane to lamarin aure ba a yi masa katsalan nan lamarin aure idan ba za a iya faɗan alkhairi ba to bai kamata a faɗi shar ba ba a danganta shi da komai mala ado me ka magana shar a ciki eh. hausa fa suka saka da muguwar rawa ko makinta shi to idan mutum ya ba daidai ba kan harkar aure to addu'a ke mar Allah ya shirye shi Allah da shi hanya madaidaiciya kada a ce a faɗi wani abu na ɓatanci a lamarin aure ni fa ya same ni ne ba fa wani labari nake aka ban bako nake ya faru akan kai ni dai bai faru akan na ba Allah ba dai Allah ka ya kuri eh idan ranar daurin aure zan sanar da kai da wuri ta sassafe saboda baƙi wannan da su wannan din musulmi yawa din za a zo a yi hidiman nan kar wannan abin kuma ya ce dai ba na zo na faɗa ba kuma na fita eh to shi